Radio Hausa boh ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye shiryen sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a wannan zangon da farko bayan wannan gabatar dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin kidikidin iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa daga karshe idan akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na kun san tare da abdullahi salisu katsina ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka yau juma'a 6 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 20 ga watan rabiu a na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 160 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 6 ga watan nuwamba na shekara ta 1860 abraham lincoln wanda yake adawa da bautar da mutane a kasar amurka ya zama shugaban kasar ta amurka a lokacin shugabancin sani dai kasar ta shiga yakin ɓallewar yankuna daban-daban na kasar abraham lincoln ya fara gwagwarmaya domin ganin an daina bautar da mutane a ƙasar amurka tun kafin ya zama shugaban ƙasa amma shekara ta 1865 wani mai adawa da tsarin yin watsi da bautar da mutane ya kashe shi har lahira masu saurari ko kun san cewa shekaru 207 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 6 ga watan nuwamba shekara ta 1813 gwarzan kwatar 'yancin kasashen latin amurka daga mamayar 'yan mulkin mallaka simon bolivar ya samu nasarar kwatar 'yancin kasarsa ta venezuela daga mulkin mallakar turan spain simon bolivar ya yaki sojojin mulkin mallaka na kasar spain da adadin mayakansa da ba su wuce 6,500 ba yayin da sojojin turawan spain adadinsu ya haura 13,000 amma da ƙarshe bolivar ya samu nasara a kansu kuma ya fatattake su daga kasar venezuela inda al'ummar kasar suka samu 'yancin kansu simon bolivar ya taimaka ma al'ummomin kasashen yankin latin amurka da dama wajen fatattakar turawa 'yan mulkin mallaka inda ya dawo a al'ummomin waɗannan kasashe da yancin su da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da ake cikin gugurmar juyin juhali a ƙasar iran ma'aikatan gidajen rediyo da talabijin na ƙasar suka fara yajin aiki domin nuna rashin amincewarsu da zaluncin sarakunan kasar ta iran bayan fara yajin aikin ne jami'an tsaron sarki sha suka kame mutane daban-daban tare da kai samame a kamfanonin jaridu da kawafin watsa labarai kuma suka yi awon gaba da ma'aikata a wuraren sai dai hakan bai sa 'yan jaridu sun daina gudanar da ayyukansu ba kuma duk da hakan wannan bai karya gwiwar mutanen kasar ta iran domin ci gaba da gwagwarmaya domin samun nasarar juyin juhali da kawo ƙarshen mulkin kama karya na sarki sha ba. jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma kasar Ghana. akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon nigeria Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madala abdullahi salisu man kasan kenan dauke da shirin nan na ko kun san yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su. ga labaran duniya da farko ga kanansu. su ministan harkokin wajen kasar iran ya ce zamanin mamaya da baba babakeren kasashen yamma a duniya ya zo ƙarshe dangane da zaben amurka kuma jihohi shida ne suka tsaida fitar da cikakken sakamakon zaben shugaban kasa a najeriya kowa gwamnatin tarayyar kasar za ta koma kan aikin neman man fetur a yankin tafkin chadi yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif wanda ya kammala ziyarar aiki da ya kai kasar venezuela ya ba da rahoton abubuwan da ya yi a ziyararsa a safiyar yau a shafinsa na twitter zarif ya ce banda ganawa da ya yi da tokaransa na kasar venezuela har ila yau ya gana da shugaban kasar ta venezuela nicolas maduro da kuma wasu jami'an gwamnatin kasar har ila yau ministan ya ce ya gabatar da jawabi a cibiyar samuel robinson da ke birnin caracas babban birnin kasar inda ya bayyana cewa an kawo ƙarshen mamaya da baba babakere na kasashen yamma a duniya a safiyar yau juma'a ce da ministan ya isa birnin habana babban birnin kasar cuba a zangonsa na biyu daga cikin kasashe uku da zai ziyarta a yankin a zangonsa na ƙarshe a kasar bolivia zarif zai halarci bikin rantsar da sabon shugaban kasar ana ci gaba da kirga ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a ranar talatin da ta gabata a ƙasar amurka kafafen yada labarai na ciki da kuma wajen ƙasar sun nuna cewa ana jiran sakamakon zaben jihohi shida kafin a tantance wanda ya lashe zaben a hali yanzu dai dan takarar jam'iyyar democrat joe biden ne yake gaba a ƙuri'un da ake kira electoral college wanda su ne za su tantance wanda ya lashe zaben jihohin da ake dakon sakamakon zaben dai sun hada da arizona mai ƙuri'u goma sha ɗaya sai jihar nevada mai ƙuri'u shidda sannan jihar georgia mai ƙuri'u goma sha shidda sai kuma pennsylvania mai ƙuri'u goma sha shida sai jihar wisconsin mai ƙuri'u goma sannan da ƙarshe akwai jihar michigan wacce ta da ƙuri'un electoral college goma sha shida ana buƙatar duk ɗan takarar da zai lashe zaɓen ya sami ƙuri'un electoral college aƙalla 270 labaran sun kammala da cewa mai yiwuwa za a sami cikakken sakamakon a yau juma'a da yamma. gwamnatin tarayyar najeriya ta bada sanarwar cewa za ta koma kan aikin neman danyen man fetur a yankin tafkin chadi bayan dakatarwa na wani lokaci jaridar punch ta najeriya ta nakalto ministan albarkatun man fetur na kasar mr timipre silva yana faɗar haka a ranar laraban da ta gabata a birnin maiduguri babban birnin jihar borno inda tafkin yake bayan ganawarsa da jami'an gwamnatin jihar da dama silva ya kara da cewa an dakatar da aikin neman danyen man fetur a yankin ne bayan harin da mayakan boko haram suka kai wa tawagar malaman mai maiduguri wanda suke aikin neman ɗanyen man fetur a yankin harin dai ya yi sanadiyar rasa rayukan wasu daga cikin malaman jami'ar ministan ya kammala da cewa hali yanzu bisa bayanan da ya samu daga jami'an gwamnatin jihar an kyautata harkokin tsaro a yankin wanda zai ba da damar komawa kan aikin neman man masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa boh daga nan birnin tehran 'yan sanda a jihar lagos na kudancin tarayyar najeriya sun ba da sanarwar cewa za su tarwatsa duk wata zanga-zanga a jihar don har yanzu jihar bata murmure daga barnan da aka yi a zanga-zanga ta farko ba jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa akwai raɗe-raɗen cewa masu zanga-zangan 'yan sas za su sake dawa kan tituna bayan wacce ta kai ga barnata dukiyoyi da kuma rasa rayuka masu yawa a jihar a makonnin da suka gabata kakakin 'yan sanda a jihar ta lagos olimuyiwa adejobi ya bayyana cewa jami'an 'yan sanda da sauran takwarorinsu a jihar za su murkushe duk wani kokari na sake ta da hankali a jihar jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman kan kare haƙƙin bil'adama a yankunan falasɗinawa da aka mamaye ya buƙaci haramtaccen ƙasar isra'ila ta dakatar da rushe-rushen gidajen falasɗinawa a yankunan su da ta mamaye kamfanin dillacin labaran sputnik na ƙasar rasha ya nakalto evan haley yana faɗar haka a ranar alhamis da dare ya kuma ƙara da cewa a shekara ta 2020 da muke ciki hancin ƙasar isra'ila ta fi rusa a gidajen falasɗinawa a baya-bayan nan har ila yau steven dujarric kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa rushe-rushen da hamsin ƙasar isra'ila ta yi a wannan shekaran a ƙasar falasɗinu da aka mamaye yana damun majalisar da haka kuma ya buƙaci hamsin kasar isra'ila ta dakatar da hakan rahotanni majalisar ɗinkin duniya dai sun tabbatar da cewa gwamnatin yahudawan sahiyoniya sun rusa gidajen falasɗinawa 689 a yankin yamma kogin jordan da kuma birnin kudus kadai a cikin wannan shekara ta 2020 da muke ciki inda ta bar falasɗinawa kimani 869 ba su da wurin zama masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin nan namu koma noma tare da mushtaba adam masauraro sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda kamar da kuka sani ya saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau muna ɗauke da labarai ne bambanta daga ƙasashe daban-daban dangane da batun noma da fatan za ku kasance tare da mu domin a ji shirin yadda zai gudana. za mu faro ta daga kasar ghana inda a kowace juma'a ta farkon watan nuwamba ake gudanar da bukukuwa na ranar manoma a yayin wannan biki dai akan gudanar da baje koli na amfanin gona da kuma kiwo sannan kuma a ba da kyautuka ga manoman da suka fi yin fice. jaridar ghana times ta kasar ta ɗauki labari wanda yan bato ministan yana yin jinjina ta musamman ga manoman kasar saboda namijin kokarin da suke yi na ganin cewa sun wadata kasar da abinci duk da cewa ana fuskantar cutar corona ministan ayyukan gonar dr a koto ya fitar da sanarwa inda a ciki ya ishara da wannan rana ta manoma ta wannan shekara ta 2020 har ila ministan gonar ta gana ya ce manoman kasar fa suna kokari matuka domin gan cewa al'ummar kasar sun samu abinci mai gina jiki. sosai sai kuma najeriya inda a cikin shekarar bana ta 2020 aka bayyana cewa gwamnatin kasar tana ci gaba da aiwatar da siyasarta ta ganin cewa an sake farfado da aikin gona da kiwa kokarin da take yi na sauya dogaro da man fetur a fuskar tattalin arziki wani rahoto na musamman akan yunkurin da gwamnatin kasar ta najeriya take yi ya ambaci yadda take son ta raba hannuwa domin ganin cewa an sake farfado tattalin arzikin musamman ta fuskar dogaro da noma wanda dama can kafin a gano man fetur shine ke baiwa kasar kudaden shiga take dogaro da su to a nan iran kuwa an bayyana cewa amfanin gona ne ke baiwa kasar kaso takwas cikin 100 na jumlar kudaden shigarta ministan aikin gona kazim habazine ya bayyana cewa kudaden shigar da ƙasar take samu ta fuskar amfanin gona sun kai dala amurka biliyan 40 a kowace shekara ministan harkokin gonan na iran ya ƙada cewa a halin yanzu dai da akwai mutanen da suka kai miliyan huɗu da dubu ɗari uku da suke aiki a ɓangarori daban-daban masu alaƙa da noma da kiwo. dangane da wato girman ƙasar da ake noma a iran kuwa ya ce ta kai hekta miliyan goma sha takwas da rabi nauyin abinci noman kuwa ya kai tan miliyan ɗari da arba'in da hudu a kowace shekara muhimmin amfanin gonar dai da ake noma a nan iran shine alkama wanda ta kai tan miliyan goma sha hudu ana kuma hasashen cewa a shekara mai zuwa idan allah ya kai mu za ta kai tan miliyan goma sha biyar da dugo hudu sauraro da haka za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin mu karkare muna ga teku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu dauke da wani jigon a ƙarƙashin wannan shiri na mu koma noma. mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kidikidin Iraniya tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim. masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na Iraniyawa daban-daban domin shaɗantarwa. To da yake muna cikin ranakun zagayowar haihuwar manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa ne a shirin namu zai da kawo muku waƙoƙin yabo ne da mawaƙan ƙasa Iran suka yi wa fiyayyen halitta Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa. ta wannan karan mun gaito muku rahim mun gaito muku rahim fudraksh ne a cikin waƙar da ya yi ta begen manzan Allah da fatan za a gyara zama domin a saurari waƙa a bakin mai ita. کبریایی تو شاه انبیایی تو محبوب خدایی تو جان جان مایی محمد یا محمد محمد یا محمد محمد یا محمد محمد یا محمد محمد یا محمد محمد یا محمد محمد یا کوکب هدایت تو ای شمع شفاعت کلامت واژه واژه پر عطر اجابت سرود جوی باران ترانه بهاران صدای نرم باران دعای روزداران محمد یا محمد محمد یا محمد محمد یا محمد محمد يا محمد محمد يا محمد محمد يا محمد محمد يا محمد کوکب هدایت ای شمع شفاعت کلامت واژه واژه پر عطر اجابت سرود جوی باران ترانه بهاران صدای نرم باران دعای روزداران محمد یا محمد محمد یا محمد محمد يا محمد محمد يا محمد محمد يا محمد محمد يا محمد محمد يا محمد Rahim Podrash kenan aka saurara a cikin waƙar da yayi ta begen manzon Allah tsaya da amincin Allah su bata gare shi da alayansa. da fatan kun nishadantu kuma ta kayatar da ku kuma anan zamu jaran zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da kai sabuwar wakar amma kafin nan ana iya ci gaba da biyar shirye shiryen mu a shafin mu na gizo wato www.hausatv1.ng To masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. minista harkokin wajen ƙasar Iran Muhammad Jawad Zarif wanda ya kammala ziyarar aiki da ya kai ƙasar Venezuela ya ba da rahoton abubuwan da ya yi a ziyararsa a safiyar yau a shafinsa na Twitter. Zarif ya ce banda ganawa da ya yi da tokaransa na ƙasar Venezuela har ila yau ya gana da shugaban ƙasar ta Venezuela Nicolas Maduro. da kuma wasu jami'an gwamnatin ƙasar. har ila yau ministan ya ce ya gabatar da jawabi a cibiyar samuel robinson da ke birnin caracas babban birnin kasar inda ya bayyana cewa an kawo ƙarshen mamaya da baba kere na kasashen yamma a duniya a safiyar yau juma'a ce da ministan ya isa birnin habana babban birnin kasar cuba a zangonsa na biyu daga cikin kasashe uku da zai ziyarta a yankin a zangonsa na ƙarshe a kasar bolivia zarif zai halarci bikin rantsar da sabon shugaban kasar ana ci gaba da kirga ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a ranar talatin da ta gabata a ƙasar amurka kafafen yada labarai na ciki da kuma wajen ƙasar sun nuna cewa ana jiran sakamakon zaben jihohi shida kafin a tantance wanda ya lashe zaben a hali yanzu dai dan takarar jam'iyyar democrat joe biden ne yake gaba a ƙuri'un da ake kira electoral college wanda su ne za su tantance wanda ya lashe zaben jihohin da ake dakon sakamakon zaben dai sun hada da arizona mai ƙuri'u goma sha ɗaya sai jihar nevada mai ƙuri'u shidda sannan jihar georgia mai ƙuri'u goma sha shidda. sai kuma pennsylvania mai kuri'u goma sha shida sai jihar wisconsin mai kuri'u goma sannan da ƙarshe akwai jihar michigan wacce take da kuri'un electoral college goma sha shida ana bukatar duk ɗan takarar da zai lashe zaben ya sami kuri'un electoral college aƙalla 270 labaran sun kammala da cewa mai yiwa za a sami cikakken sakamakon a yau juma'a da yamma gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa za ta koma kan aikin neman ɗanyen man fetur a yankin tafkin chadi bayan dakatarwa na wani lokaci jaridar punch ta najeriya ta nakalto ministan albarkatun man fetur na kasar mr timipre silva yana faɗar haka a ranar laraban da ta gabata a birnin maiduguri babban birnin jihar borno inda tafkin yake bayan ganawarsa da jami'an gwamnatin jihar da dama silva ya kara da cewa an dakatar da aikin neman ɗanyen man fetur a yankin ne bayan harin da mayakan boko haram suka kai wa tawagar malaman jami'a mai duguri wanda suke aikin neman ɗanye man fetur a yankin harin dai ya yi sanadiyar rasa rayukan wasu daga cikin malaman jami'ar ministan ya kammala da cewa hali yanzu bisa bayanan da ya samu daga jami'an gwamnatin jihar an kyautata harkokin tsaro a yankin wanda zai ba da damar komawa ka aikin neman man masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa boh daga nan birnin Teran. madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu tahir amin yake cewa a yi ni lafiya thank you